Maimuna Hasumi na jagorancin karamar hukumar Walam a matsayinta na magajiyar gari. Horarriyar jami'ar likita ce ta kuma mallaki diplomar makarantar koyon aikin ci gaban karkara ta EPDR da ke kwalo tun shekarar 1987. Kafin ta zama shugabar karamar hukumar birnin Walam, Maimuna Hasumi ta rike mukamin mataimakiyar shugaban ma'aikatar fasali ta Walam daga shekarar 1987 zuwa 2003. Ta fara siyasa a shekarar 1991 ta dukufa sosai akan aikinta. shi kaɗai ne ke da mahimmanci saboda ci gaban al'ummar yankinta kamar yadda ta bayyana. Na shiga politik ne saboda mutanen kwamiti na su samu su zaɓe ni domin in samu in taimaka ma al'umma don in kawo ƙarshen koma da baya da a akwai. Matsayi zama dipte baya a gabana. Ni abin da yake a gabana shine in kama aikin nan da kyawu domin in samu in kawo canji a cikin kwamiti. wani nauyi ne wanda take tabbatar da shi da gaskiya da kuma cikakkar imta da ma'aikata na ƙarƙashinta in shi ta. Ina ɗaukan nufin aikin da an ka bani ina yin shi da kuzari domin ba na son a samu matsala a cikin meri. Don haka in akwai labarin da ya shafe su ina gaya musu. Ba na yin koma da baya a cikin aiki da nake idan yau na yi kiran su suna zakuwa. A ɓangaren aikin da muke yi tsakanina da su akwai haɗin kai sosai muna yin aikin yadda ya kamata. Haruna Suleiman, sakatare janar na karamar hukumar Walam ya ba da shaida kan kyakkyawar alakar aikinsu na tsawon shekaru takwas. Ya shekaru takwas ina aiki tare da uwar gida Jibbo Maimuna. magajiyar gari ta walam ya yi shekaru takwas muna aiki tare uwar gidan shibo maimuna warzuwa ce wajen aiki ban taɓa samun matsala da ita ba a aiki a halin yanzu tana da shekaru 73 a duniya uwar 'ya'ya tara mai gidanta ya rasu maimuna hasumi ta riga ta yi nata kokari a jagorancin hukumarta tana karfafawa matan nijar gwiwa su rungumi siyasa tare da buri da kuma sabbin dabaru don ɗaukar mukammai a madafun iko